tun misalin karfe 8 na safe ne dai aka buɗe runhunan zaɓe wanda yake tu ma'aikatan su zo su yi zaɓe tsakankanin iyayen ƙungiyoyin kwadugo guda goma sha biyu da ke fafatawa a faɗin ƙasa baki ɗaya kuma a karon farko a wannan ƙasa ta jamhuriyar Nijar domin samun wakilci ko kuma magana da sunan ma'aikata sai dai ba a ko'ina bane ba ƙungiyoyin ke da wakilci domin a nan jihar da magarmin ƙungiyoyi goma ne kadai ke fafatawa kamar yadda Maman Umaru inspector de travail kuma mataimakin shugaban hukumar zaben su su goma sha biyu ne a Nijar suke mata su goma ne muka samu a nan in Allah sa aka kare wannan zabe za a gani wane ne ya canci a yi magana da shi na kira representativity duk wanda ya samu kashi biyar a wannan zabe da za a yi iya cikin ƙungiya wadda ai iya magana da ita to kaji dalilin da yasa ake wannan zabe sai dai a lokacin da na zagaya waɗansu rumfunan zaɓe na lura da rashin fitowar jama'a sosai sosai wanda alwal ibra shugaban huwa zaɓe ta ɗaya a ashiya ta hudu wanda ya ce baya rasa nasaba da haɗa zaɓen da kuma ranar aiki. gasan eh, abin da ka matsala yau ranar aiki ce kenan ya kamata a ce zaben nan an dage aiki a ce babu aiki mutane ya ga sun hoto da fifi yanzu mutum sai ta yi aiki kuma ke waye zabe kaga gudun dole ga akwai dan jinkiri daban kana ga kwatsa wannan abubuwa guda biyu shi kawo rashin hoton mutane iya ɗaya daga cikin antuka hujja mai kai tare mutane su fito tunda wani gurin aikin shi ba gurin biron shi ke ba kenan ka gani wani ko da ya kokarin zawwa daga can ya taso zo zai kawo tangarda ali musa kaura shugaban unguwar zabe ta biyu da yake a cikin kwamitin ta hudu ya ce babu lahi a ganin shi mutane sun fito to zaɓe yana tahiya lamu lahiya ba wani problem to jama'a dai da fito da damu da be kamar mutum nawa gare ku a rubuce ana muna da mutum uku a rubuce kusan ƙarfe uku da rabi zuwa hudu mutum nawa suke zaɓe to yanzu mun samu kamar mutum ɗari da yan kai wanda suke zaɓe kuma kun gamsu da hutawar jama'a to gamsuwa dai da dan damu dama shiko bashir sule cewa yi rashin ganin wani katabus daga kungiyoyin kwadagon ne yasa su ma ma'aikatan suka yi birsu da wani al'amari abin da sa mutane ba su hutu ba saboda central central ke ba su kama ma ba ma'aikata suna kallo ake walakanta su suna kallo ake kore su idan kana ga wannan wata dama ce ma'aikata suka samu suka rama akan abin da ke. kwarai da gaske saboda a cikin dai Nijar kan wannan a yanzu babu wata santarar da take shiga gaban ma'aikata ta kwato masa ai hakin su jama'a suna da haushin wannan a cikin zuciyar su dole suka fito su ai gashi ga gashi a zahiri a cewar Abubakar Iro Sule rashin sanin ciwon kai ne zai sa ma'aikaci ya ki fitowa irin wannan musamman ma ce malamin makaranta ni a wuri na sai ce rashin sanin ciwon kai ne malaman makaranta ba su fito ba saboda su samu su kama ma santral insu saboda lokaci ne nake gani da a yanayin rayuwar da suke ciki da kunci da rashin albashi a lokaci idan yau ka ɗauka ka ɗauki misali abin da ya shahi mushen lakwal a walakance kake tayya kenan yau lokaci ne da ya kamata mushen lakwal su huto kwansu da kwarkwatan su sai dai tun farko waɗansu kungiyoyin kwadagon sun koka da wani salon sata da suka ce sun lura da shi amma kuma sun dakile a halin yanzu dai babban abin jira a gani shine yadda sakamakon zaben nan zai kasance ibrahim malam cilo daga magaram rfi hausa